Karatu na saba'in da biyu Magajin Wilberforce Sabon Salo. A nasa ɓangaren Kwamanda Sileni mamaki ya cika da shi. Ya san cewa Yarima armad ba mutum ba ne ba mai ganganci. Za ka iya zarginsa da cewa ba mutum ba ne ba mai yawan izza da kuma ƙarfi kamar sauran 'yan uwansa. Amma kuma dai ba za ka taɓa zarginsa da cewa shi dolo ba ne ko kuma mutum ne mai ganganci ba. saboda haka ya san cewa babu yadda za a idan dai har Yarima Ahmad ɗin bai taki wani abu ba ya bayyana a gaban Kwamanda Kisa wanda dukkanin su biyun sun san iyakacin ƙarfinsa saboda haka dai tunda Ahmad ɗin ya bayyana to akwai abin da ya taka yana bayyana Kwamanda Sulaim ya fuskanci abin da yake faruwa domin kuwa dai da idanuwansa ya ga zaren Izza ya fito daga cikin miyura Yarima Ahmad sannan kuma ya tunkari bayan abokin faɗansa Kwamanda Kesa. Abubuwa da dama ne a lokacin tsananin farin ciki, tsananin mamaki, tsananin al'ajabi haɗe da tsananin firgici suka bayyana a cikin ransa. Zaren Izza fa maɗaukakin zaren Izza babban abin da dukkanin wani sarki wanda aka taɓa yi a gidan Wilberforce yake mallaka Hasali ma wasu ba lallai su sani ba to amma shi Commander Sulaini ya san kamar wata doka ce na ka zama sarki ko kuma ma ka zama yarima mai jiran gado cewa dole sai ka mallaki zaren izza wata shaida ce wadda dukkanin jinin Wilberforce suke mallaka manya wata shaida ce ta cewa ka cancanta ka zama mai iko a gidan Wilberforce sai dai kuma duk da sanda da yake yi wa yarima Ahmad da kuma yadda yake goyon bayan gidan mahaifiyarsa a cikin gidan Wilberforce. Ya riga ya san cewa Yarima Ahmad ɗin ba shi da jinin da zai iya mallakar zaren Izza. A ƙarshe ya daɗe da haƙura ya kuma rigaya ne ba zai taɓa iya juyawa Yarima Ahmad da mahaifiyarsa baya ba saboda haka don dole yake biyayya da kuma kasancewa dai abin da ransa yake so kenan shi ma kuma mutum ne mai amana da kuma idan ya riga ya sa a cikin ransa zai yi abu ba zai iya canjawa ba to amma kuma a wannan lokaci idan dai har ba idanuwansa ne suke masa gizo ba akwai matuƙar yiwuwar cewa yarimansa yarima Ahmad wanda aka daɗe ana renawa wanda aka daɗe ana masa gani-gani wanda shi kansa ake masa kallon mahaukaci ne da ya ce zai bi shi halin yanzu ya amfani da zaren izza Ba Amma wannan kaɗai ba, har ma yana iya sarrafa zaren izzar ya kai hari da shi, wanda hakan yake nufin kenan zaren izzarsa ya riga ya girma, ya kai matakin da za a iya amfani da shi. Hatta manya a gidan Wilberforce suna fara samun zaren izza ne a mataki na farko, sannan kuma sai sun rene shi, sun daɗe su ne masa bauta suna shayar da shi izza tukun sannan ne za su iya sarrafa zaren izar su iya kai hari da shi. Amma dai daidai wannan lokaci wanda bai taɓa sanin sa yana ma da zaren ba ga shi har ya mallaki zaren da zai iya kai hari da shi. Kwatsam sai ya fara tunani anya kuwa wannan shi ne yariman ma da ya sani, sai dai kuma ya fi kowa sanin tabbas wannan shi ne yariman da ya sani. To amma kuma canje-canjen ne da yake gani cikin ƙanƙanin lokaci da irin ƙarfin izzar da yake gani ita ce ta fara rikita shi. amma ba mamaki kaɗai ya tsaya yi ba dole yana buƙatar ya taimaka ya rima arma ɗin su maza maza su kashe kwamanda kisa ragowar ba za su gagara ba sai da daidai lokacin da zaren izza armad yake ƙoƙarin shiga bayan kwamanda kisa a lokacin kwamanda kisan ya ɓace ya bayyana a gefe amma kuma abin da kumanda sileni ya lura shi ne ko kaɗan yarima armad bai kula da hakan ba Kasancewa saboda tsananin sauri da kuman daki suke amfani da shi wajen ɓacewa daga inda yake har yanzu akwai hotonsa a daidai wajen da ya bari. Idanuwa kaɗan ne za su iya bambance cewa ba shi ba ne ba a wajen. Ya kula cewa ko kaɗan Ahmad bai dakata da hare-haren da yake kaiwa ba, hasali ma ƙara ƙarfin hare-haren ya yi daga zare guda ɗaya zuwa zare bakwai. bai san wani irin hari Yarima Ahmad yake ƙoƙarin kaiwa ba. Amma kuma za ka iya cewa a halin yanzu shi ma wata dama ce ta bayyana masa. Domin kuwa saboda tsananin saurin da Kwamanda ke sa yi amfani da shi a halin yanzu ko kaɗan bai bar wata dama da zai kare kansa ba. Za ka iya cewa kamar wata ƙofa ce ya buɗe wadda Kwamanda Suleini zai iya kai masa sara da ita. Babu yadda za a yi Commander Sule ya yi amfani da wannan damar, ya wasa da wannan damar. Saboda haka kawai ɓace waye ya bayyana a daidai inda Commander Kisa ya bayyana ya kuma kai masa mummunan suka ta gefen zuciyarsa. Tabbas Commander Kisa ta hanyar amfani da fasahar Cleviance ya ga zuwan Commander Sule to amma kuma saboda saurin da ya yi amfani da shi a yanzu ko gama dira ba babu yadda za a yi ya iya kaucewa. Hanya ɗaya kawai da zai amfani da shi shi ne ya tabbatar ba a soki zuciyarsa ba, saboda haka ya yi amfani da dukkanin ƙarfin jikinsa da izzarsa ya ɗan karkace zuwa ɓangaren dama, maimakon takobin ta soki zuciyarsa wadda take ɓangaren hagu sai ta shige cikin huhunsa wanda yake ɓangaren dama. Saboda tsananin ƙarfin da Commander Sulaim ya amfani da shi sai da takobin ta shige ta cikin hunhun ta fice ta baya. Commander Kessiya ya aman jini ta bakinsa da hancinsa. A duk wannan lokaci tuni armad ya riga ya tashi zarurruka har guda bakwai. Tsananin mamaki ne ya cika idanunsa a lokacin da ya fuskanci cewa abin da yake gabansa hoto ne kuma tuni ya fara ɓacewa. wani tsananin sauri ne aka yi amfani da shi wanda gabaki ɗaya ya riga ya kere gaban inda tunaninsa ma zai iya zuwa. Kullum akwai abin da ya koya a fannin iza wannan abu kuwa shi ne duk iyakacin ƙarfin da kake tunanin kana da shi za ka samu wanda yake gaban wannan ƙarfin. Wataƙila a daidai wannan lokaci abin da ya fuskanta kenan. Tsananin saurin da kwamanda ke sai amfani da shi ya ninka na fasahar Kabashesu sau aƙalla goma zuwa talatin. Ko dai ga wannan abu sai ya tuna da waccan fasaha da system ya tallata masa a baya, fasahar zishu, shin irin saurin da za ta ba shi kenan? Sai dai kuma ko kaɗan baya da na sanin rashin zaɓar waccan fasaha. tabbas har yanzu yana ji a jikinsa fasahar zaren iza ta fi waccan fasaha amfani. Kuma ya ake ciki kuma wataƙila a nan gaba ya ƙara samun dama da zai zaɓi waccan fasaha. A halin yanzu abin da ya kamata ya shi ne ya mayar da hankali wajen kashe kumanda, Kisa. Kisa ya ma fi wancan wa'adin Deba da ya gani sharri da hatsari sau aƙalla dubu. Idan da a ce zai bar kwamandan kisa ya tsere ya je ya kai labarin wannan zaren Izza da ya gani, da Ahmad ba ma ya so ya tunano abin da zai faru. Kuma wataƙila wancan wa'adin ba wanda ya mutu ba tare da Ahmad ya san sunansa ba, ko kaɗan bai ga zaren izzarsa ba, domin bai kai matsayin da zai gani ba. To amma kuma kwamandan kisa ya ga zaren Izza, ya san menene kuma ya san me hakan yake nufi. idan a da Yarima Ikenga bai damu ya tako da kansa ya zo ya kashe Ahmad ba ko kuma bai damu ya sa sauran ƙabilu su fito na fito da Ahmad ba, a halin yanzu da wannan zaren Izza ya bayyana idan dai labarin ya baza duniya to komai ma zai iya faruwa. Ahmad ya san halin da yake ciki kuma ya san iyakacin ƙarfin Izzarsa ya kuma kowa sanin cewa har yanzu tasowa yake kamar yadda za ya bari tun yanzu waɗancan miyagu manyan arna su san halin da yake ciki da kuma irin damar da yake da ita. Ya fi so sauran abokan gabansa su ci gaba da raina shi, shi kansa Yarima Ikengan da sauran ‘yan majalisar Wilberforce su ci gaba da masa kallon shi ne mafi rauni. Lokacin da zai bayyana a lokacin zai ba kowa mamaki kuma a lokacin zai ƙwace kowa da komai ya cije haƙora. yana ji yana gani zarurruka guda bakwai daga cikin hamsin da tara da yake da su suka ɓace. Tabbas da wancan zarurruka sun tashi da kumanda Kisa da sai dai a wani zancen ba nasa ba. Amma kuma halin yanzu ya yi asarar zarurrukan ba kuma tare da ya cimma wata matsaya ba. Duk da cewa hare-harensa ba su tafi a banza ba ko babu komai ya buɗewa kwamanda Sule na dama wanda ya bashi dama ya soki ƙirjin kwamanda Keza. Ba da abin zuwansa ba da hakan ba zai taɓa faruwa ba. Amma kuma dai duk da haka bai daina jin ciwo da raɗaɗin asarar zarurruka guda bakwai da ya ba. Duk da jini yana fita daga bakinsa da hancinsa, duk da haka ko kaɗan babu alamar gajiyawa ko kuma haki a tattare da kwamanda Keza. Kana gani ka san bajimi ne, tsohon ma'aikaci, izza. wanda ya gaji ya ga yau matakan da kaɗai yake buƙata ya bi kafin ya hau matakin kwamanda a rundunar king's legion matakai ne wanda bayi kaɗan ne za su iya haure su tabbas ya cancanci a kira shi da kwamanda a cikin rundunar king's legion amma dai a wannan rana Ahmad ya riga ya ƙudiri niyyar ganin bayansa ko wane ne shi. Kwamanda Kisa hannu ya sa ya riƙe takobin da take cikin ƙirjinsa komanda Sule ne ya yi ƙoƙarin fincike takobin amma duk yadda ya yi ƙoƙari bai iya zare takobin ba a hankali komanda Kisa ya fincike jikinsa baya daga cikin takobin sannan ya saki takobin ya kuma yi tsalle baya jini yana zuba ta bakinsa da kuma ta wannan ciwo da yake ƙirjinsa. Hmm. ajiyar zuciya ya fara yi yana kallon Commander Suleini yana kuma kallon Yarima Ahmad babu wanda ya san abin da yake tunani a daidai wannan lokaci a cikin ransa amma dai idanuwansa ba su canja ba kana gani ka san cewa alamu ne na barde barde wanda ya daɗe a filin daga barde irin wanda abubuwa kaɗan ne suke iya juya masa tunani su ma sa abin ya bayyana akan kan fuskarsa me zai hana ba za ku ba ni wannan maganin da kuke amfani da shi ba ni ma na ɗan tauna wataƙila na samu na warke daga wannan ciwo kuma wataƙila da ni da ku ma a zauna a teburin sulhu mu fuskanci juna. In ji Kwamanda Kisa shugaban rundunar da aka turo domin ya kare Ahmad amma kuma daga baya ya juya yana ƙoƙarin kashe Ahmad saboda dai son duniya da kuma kyauta da aka ce Yarima Ikenga zai masa. Ahmad kawai karkata kai ba tare da ya ce kuma ba. Shi kuwa Kwamanda su ya buɗe baki, haka iya cewa dukkaninsu sun ji wasu kalamai daga bakin Kwamanda Kisa wanda ko kaɗan ba su taɓa tunani ba. Shin hakan yake nufin kenan Kwamanda Kisa bai ma damu da raunin da suka masa ba? e tabbas a cikin muryar Kwamanda Kisa babu alamu na haki ko kuma gajiya. amma dai raunin da za a ce ya huda ƙirjinka ya fice ta cikin huhunka ya shiga bayanka ba ƙaramin rauni ba ne. Babu yadda za a yi a ce kwamandan ya share shi haka kawai. Hatta Ahmad ya fuskanci cewa kawai kwamanda eh, ya nemi masa amfani da dabarun yaƙi ne. A cikin wancan littafi na dabarun yaƙi da Mahmud Aminu ya buga ya bayyana cewa Idan dai har ka bari abokin faɗanka ya gano cewa ka fara gajiya, to fa tabbas abokin faɗanka ya ci nasara a kanka da kaso hamsin, saura kaso hamsin ne ya rage. Saboda haka dai ba abin mamaki ba ne don kwamanda sa ya fara nuna, ya ci gaba da nuna musu cewa ko kaɗan babu alamun gajiya a tattare da shi. Sun san cewa ƙarya ne. Ahmad kawai tsalle ya dira a ɓangaren hagu na kwamandan. babu wata sauran magana da ta rage a tsakaninsu da shi, domin shi a nasa ganin kawai izgili ma yake masa. Ganin haka shi ma Kwamanda Suleni bai tsaya cewa komai ba kawai tsalle ya bayyana a ɓangaren hagu na mutumin suka sa shi a tsakiya, kowa a cikinsu ya fara taku ɗaiɗai suna tunkaro shi, har ma dai ya san cewa ta zancen makami babu yadda za a iya ya tunkari wannan mutumi, saboda haka zaren izza ne kawai ya fara yawo daga bangoshinsa yana tunkaro kwamandan. Wannan karon Ahmad ko kaɗan bai rage komai ba, dukkanin zarurruka guda hamsin da biyu ya yi amfani da su. Ya rufe wa kwamandan ƙofar tsira ta kowane ɓangare, babu wata ƙofa wadda ya bari wadda kwamandan zai iya tserewa. Shi kuwa kwamanda Suleni ya fuskanci shi ma halin da ake ciki, saboda haka wata takobin ya zare a da da yake amfani da takobi ɗaya a yanzu ko sun dawo takobi biyu ga dukkan alamu ko kaɗan ba su da niyya ta bari komanda Kesa ya tsira daidai wannan lokaci sai armad ya ji muryar System a kunnensa System ya yi amfani da sama da kaso casa'in na nagirinkinka a halin yanzu ba ka da damar da za ka ƙara samar da wasu zarurrukan sama da guda biyar ka kiyaye da adadin zarurrukan da za ka yi amfani da su. Ahmad ya ji me system ɗin ya ce, to amma tsananin ƙiyayya da gaba da take tsakaninsa da wannan kwamandan da ake kira da Kisa ta kai matakin da tuni idanuwan Ahmad sun rufe. Ya ma manta da ragowar mutanen da suke ƙasa wanda suke fafatawa. Ahmad ya riga ya ƙallafa ransa idan dai har bai kashe wannan kwamandan ba a wannan rana to ba lallai ne ya ci gaba da samun kwanciyar hankali ba. Dukkanin abubuwan da suke faruwa hatta tun daga kan wancan arnan daji da suka fara kawo wa Ahmad hare-hare har ma ya zuwa kan mutuwar da asalin yarimar da ya gada ta faro za ka iya cewa da sa hannun wannan kwamandan. Ai Ahmad ya sani ba wai sani ne bai ba, wannan kwamandan shi ne ya ba wancan kyaftin ɗin dama ya kashe wa Ahmad mutane saboda Ahmad ya ce zai ɗauki fansa a ƙarshe shi kuma kwamandan ya amfani da wannan ya janye hankalin ragokin kings ɗin ya sa su juya wa Ahmad baya komai Ahmad ya sani an kawo masa labari kuma kuma ba a gaya masa ba yana da hankalin da zai fuskanci haka kafin su fito daga babban birnin Wilberforce sai da kwamanda Kesa ya ɗauki alƙawari a gaban mahaifinsa a gaban dukkan 'yan uwan mahaifiyarsa cewa zai kare shi tun daga farko har zuwa ƙarshe amma kuma a ƙarshe shi ne mutumin da ya fara juya masa baya bayan ma ya tafi maimakon ma ya tattara kayansa su koma babban birnin wilberforce inda suka fito sai suka kewaye suka fara turo masa makiya, suka turo arnan daji ya gama da su maimakon su haƙura su rabu da shi ya ci gaba da shan iska sai suka tattare dukkanin ragowar sarakunan da suke kewayen suka turo masa su kuma ma hakan bai ishe su ba sai da suka zo su da kansu ta yaya Ahmad ba zai fusata ba wani abu da Ahmad bai sani ba shine a daidai wannan lokaci ragowar tunani da ruhi na Yarima Ahmad ɗin da ya gada shine yake ƙara tunzura shi za ka iya cewa fushi da Yariman ya mutu da shi wanda har a lokacin da zai mutu Yariman yana tsinewa wannan kwamandan kwamanda Kisa wannan fushin shine da yake ƙara tanzara armad da ɗan daɗawa da kuma shi kansa fashin armad ɗin sune suka haɗu suka rufe wa armad ido yana ji a ransa ko da a ce kwamandan zai kashe shi kaɗai a yanzu to ko wannan yaƙin nasu sun yi nasara a ciki ku marasa kunya kuna tunanin dukkanin ku biyun kun kai matakin da za ku iya tsayawa a gaban rundunar King's ku nutsu ku shiga taitayinku muryar Kwamanda Kisa ce ta fito kai ka ce wata aradi ce take sauka kowane lafazi daga cikin lafazansa yana sauka da nauyin gaske kowane nauyi yana juyawa yana komawa ɗalasimi ɗalasimin yana ɗamfaruwa a kan iska yana samar da hatimi wasu bangwaye na izza suka fara bayyana suna kewaye shi bango ɗaya bango biyu bango biyar bango goma a jere a jere sai da bangwaye na Eza guda goma sha biyu suka bayyana. Kowane bango ya samar da da'ira ya kewaye kwamandan cikin kariya. Kwamandan yana tsaye a tsakiyar bangwayen a yayin da shi kuma armad da kwamanda Suleina aka tura su baya don dole. Yana tsakiya bai tsaya haka ba kawai ya fara haɗe hannayensa guda biyu ya haɗe babban ɗan yatsansa na ɓangaren hannunsa na dama da kuma ƙaramin ɗan yatsansa na ɓangaren hannunsa na hagu sannan kuma ya fara motsa ragowar ‘yan yatsan na tsakiya a wani yanayi mai kama da na zana hatimi da ɗan ɗaya ya ci gaba da kiran wasu ɗalasimai a zuci wata ƙara ce ta fita daga bakin kwamanda Suleni kada mu sake mu rabu da shi ya gama kiran wannan hatimi da yake kira hatimi ne da zai bashi dama ya gudu Ahmad ya ɗaga kai yana kallon Kwamanda Sulaimi ya ji abin da ya ce to amma idanuwansa za ka iya cewa sun riga sun gama rufewa tabbas ya gama kalla faransa sai ya kashe Kwamanda Kisa za ka iya cewa dole ne kowa ya mamaki maganganun da Kwamanda Kisa ya gama yi za ka iya cewa zare takobi zai ya fito a fafata amma abin al'ajabi kwamandan ƙoƙarin guduwa yake kuma tabbas kwamanda Sulaini ya san wannan hatimi da yake ƙoƙarin kira da wannan fasaha fasaha ce ta guduwa wacce za ta ba shi dama ya ɓace daga nan ya yi tafiya mai nisan gaske in dai suka bari ya kira wannan hatimi ba abin mamaki ba ne don ya tsere daga cikin wannan filin yaƙin daɗin daɗawa babban abin da ya ja hankalin kwamanda Sulaini shi ne wannan kwamanda kisa ya riga ya ga fasahar arman ya ga wannan zaren izza me zai faru idan suka bari ya tsere